باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عبا الله تبارك وتعالى وليا يسأل داود المنزوى والنبو درسي من البركة درسي لا تسير من القرآن من الجمع muna cikin suratul nur tobe dimu na jiya da mu kare sai shi kuma za mu kare ka gobe Allah ya dace mu tsora akan alhayat tayyiba rayuwa da tsarki da ruwa mai daɗi a kafin nan kamar wannan tambaya yake ne koya ne yake cewa assalamu alaikum malam ina tambaya ne a kan na yi alluran family planning kuma na rabu da mai gidana to kuma daman ina yi sai na sha maganin jini ah, da na sha maganin maganin jini jinin ya kokon ya ko dawowa da kurare malam ya halatta na sha maganin don dawowar wannan ainihin gane wanda ake da tambayar da aka tambayar ba ta fito wani fili akan yadda kuma ta bayani kuma kamata ya ki koma wajen likitanki je sana kare yi eh, to ai kasar yadda planetin ya yi kai kenan kawai ta yi kulanin kuma an sake ta ba eh wato ta yi kulanin saboda kada a samu ciki da kuma sai mutum ya zo ya sake ta to da ya sake ta kuma jinin ya ki zuwa yanzu ko take ta sha maganin jinin ya dawo to ai dama da za a hana jinin zuwa ruwan mu aka tambaya ba aka hana shi zuwa kuma in za a dawo da shi ba za a tambaye mu ni zai da ya hakuri ne wasu amsoshin yadda aka tambayar na gaban ba da amsoshi yawa na farko da yake kula da ba shawara kin sha magani jini ya ɗauki ya daina yanzu kuma kina da neman malami yanzu to da mai zaba ba ki neman malami ba na ba ni da magana a kan wannan na ku zai ki koma wajen wanda ya sa kike ka sha yanzu zai ki sake koma ki tambaye shi abin da za ki yi amma ni ba su abu da tambaya ba a akan abin da ni ban san tarihin ko ban san ya aka yi ba ban san yadda aka yi ba kawai shi da nan harshen kai ko ya ce ko ya halatta ko bai halatta ba ba haka ake yawa na kai da kika kika ko yadda aka dama ta ake sha ke da wa kuka shawara aka miki wannan abin aka hana gidan zuwa da wa kuka shawara da likita ko da ko da mai gidan yadda aka kisa a koma a wani marini ni ba zai ce ko ba a ba da Ba malar tambaya da shi ne idan mutum bai yi ba yi da halin yin zaskan da kai kafin sallan dini idan mutum ya samu dama bayan sallah zai fitar ne ko ya faɗi a kansa to shi dai musulunci wani addini ne mai sauki a lokacin da ya muka hukunci don karasa bayan da kai kuma ya yafe hukuncinsa to don kawo kawo da ta ba zai dawo da hukunci saboda wancan larura sai ta sa ya ce yanzu ba ka da ikon yi ba ka da ikon yin zakatan duk yadda za a yi ba ka da shi to sai musulunci kawai ya daga kafa shi kenan to yanzu ba za ka dawo ka ce don ka samu wadata sai ka biya ba ba ba a biya ba ka ga cewa mun Allah cewa wanda biya fitar da zakatun fitar bayan sallar idi to ba za a karbe ta a matsayin sadakar fitar kai ba sai dai a karɓe ta a matsayin wata sadaka daga cikin sadakoki amma ba mai da kai saboda tana da lokaci idan kuma ka rasa bayan da za to yanzu kai ma ne ma kake a baka Sai an ba ka samu abincin wannan wuni. abin da ya rage ne aka ce ka fita. in wannan lokacin ya wuce to shi kenan ba magana kuma sai an sake wato bayan da shi wallahu ta'ala a'lam to za mu za ci gaba a kan jan hankali da wadda muka fara a kan ziyarar amma fi kila wa kana wato ana tobarta lokaci da kuma rayuwa tana karewa a cikin abin da ba shi da tabbas kinewa ne ya faɗa nima bari na kwanci wannan tarar da aka samu ko wannan yayin da yadda mutane suke da yadda mutane suke yadda mutane suke yin abubuwa da ba su dace ba ta hanyar yin maganganun da ba su dace ba a kan whatsapp ko a kan tiktok ko a facebook ana tozarta lokaci cikin abin da ba zai yi amfani ba jiya sun tsaya ne a kan maganar cewa sa'idu min al-ibad man alzama nafsahu kitaballah wato mai arziki bai hankali shiryayyen bawan Allah shi ne wanda ya jibinta ma kansa bin littafin Allah na ya wajabta ma kansa zai bi littafin Allah kan duk wani abu wato da ya shafi rayuwarsa zai kora shi kan littafin Allah littafin da Allah ya ba da shaidar cewa kimar ayatu ayoyin masu hukunci ne sun mafustila sannan ayoyin sun yi bayani dalla-dalla na rayuwa babu wani abu a rayuwar ka wanda littafin nan bai zo maka shi ba da mafita a kan kuma shaida littafin nan daga wajen allah ne mai hikima kuma mai ba da labari sannan ya kara da cewa shiryayye bawan Allah shi ne wanda ya nisunta a kansa riko da littafin Allah wanda biya riko da littafin Allah kuwa ya tsira wanda ya nemi shirya daga waje da wannan littafin ba babu shakka ya fata kuma ya tabbata mun yi kan hankali akan cewa aglabul usra al yau mafi rinjayen gidaje a yau ta shi fitar suna rayuwa cikin fitina fitinar da su suka jawo da kan sarki na makara. abinda ba shi da wato tabbas mutane suna jefa kansu cikin fitina wanda wannan abin ya gangarar da su zuwa ga rayuwar ƙunci zuwa ga rayuwa ta taɓewa zuwa ga saba ma juna cikin ra'ayoyi zuwa ga haddasa jayayya da abubuwa da ba su jaje kuma duk yawanci waɗannan fitintunu suna faruwa ne a cikin ƙila wa ba tabbas tare da rashin tsoron Allah a cikin wadannan abubuwa haka ake yi yau za ka ga mutum ya gina labarin ƙarya ya ɗora kuma yana neman wai kalawar wai don a samu kuɗi wata 'yar dala da ake bayarwa wata gina, ita ce ta sa ka kake sayar da mutunci ka sayar da mutuncin kanka ka taɓa mutuncin wani ka wulaƙanta wasu mutane duka dai da irin waɗannan abubuwa saboda kana neman kwallon ga shi nan dai wasu abubuwa na rasa kunya wani masu tsiraitin da yake fitowa da shi wai saboda a yi ta magana a kan ka ne wannan matsalar da ka tsora makar mala'iku suna da rubutu a kan ba wai kwallon da ka samu ne kawai mala'iku suna da magana a kan wannan saboda an sanya maka mala'iku wa kullu insanin alzamna ku zakara ku fi mulki kowane mutum da ka sani wata kan maka wasu mala'iku kuma suna da abin da yake yau an kai matsayar da kamar da jiya na faɗi a ƙasar ko a garin ko a jihar ko a ina ba wani mai kimar da ya wuce ba za a gaji shi wata irin al'umma ce da za ta tashi ba ta san manya ba wata irin al'umma ce da za ta tashi ba ta san mutuncin na gaba da ita ba wata irin al'umma ce da ba malanta a cikinta babu shugabanci a cikinta babu sarauta a cikinta babu sanin ya kamata ba a saurara ga kowa an kai matsayin da za a kafa hoton mai sarauta hoton mai mulki na siyasa hoton malami hoton gwamna hoton shugaban kasa hoton duk wani talaka kowa da kowa ana tsora shi ana zagin ga abinda malam ya ce ya ce alƙir wal cewa an faɗa ni ma na faɗa ya ce sababin likulli bala'i ya ce duk shi ne sababin kowace irin ma musiba da mutane suke ciki wa sababun kulli fitna ita kuma shi ne sanadiyar dukkan wata fitina yanzu ko fada aka samu ko yaki ko wani abu yadda ake kuruta shi a cikin kafafen intanet wallahi malam wani abun ba haka yake kira abubuwa ne da suke ana yuyuta su yanzu mun kai matsayin da idan wani ya mutu ba a jiran wai sai ahalin ahalinsa sun ba da sanarwa kawai mutane su dauka su ce su ba da sanarwa yanzu da mota za ta yi accident mutane ga sunan sun samu raunuka madadin a ba su gudumawa za ka gaba gudumawar ake ba su wani wasu yake dauka ya tura saboda ya samu kwanawa wanda ahalin wannan mutum ba su ma san abin da yake ciki ba sai dai kawai su gaggawar shi a facebook daga nan hankali ya tashi duk wani abin da zai taso da kai ne ka jawo shi za a yi ce sababin ne kulli bala'i wato sababi ne na kowane irin bala'i da kuma kowace irin fitina da kowane irin bala'i fitina ce ba ɗan kaɗan ba wato za ka samu hadisu a ma'a zawjatihi ke da wasa? hadisu rajul zancen wani mutum ma'a zawjatihi tare da matarsa ya da cikin kila wa wani allah allah yake ya samu dama da shiga tsakanin mutum da matarsa ya dora wani labari wata irin al'umma ce haka wani irin mutane ne da ba su san kima ba wa hadithul ba a zawjiha qila wa ka zancan mace ita kanta wato tare da mijinta ana dora shi a social media a tallata su الكل يتحدث بأمور لم تراها عينك yace kai mafiya rinjayen mutane suna zance ne wallahi da abin da ba su gan shi a idan musu haka suke zance a ba su da shaida ba su da komai haka suka fito suke magana a kan al'amura wace irin shaida ce wani yaya Allah zai gina lam tara a ainu bai ga amma yana magana a kuma a udnu kullun da bai ji abun ba kuma yana magana a kan wa yashhadu bima la ya'lam yana ba da shaida akan abin da bai sani ma anna al-asla qawluhu ta'ala tare da cewa asalin abin da Allah ya ajiye musulmi a rayuwa gaba daya wa ma shahidina illa bima alima ba abin da za ka ba da shaida akan sai abin da ka sani amma yau mutane suna ba da shaida masu a man sashi kana magana da abin da idanunka bai gani kana magana akan abin da baka san shi ba kana magana akan abin da kunnanka bata ji shi kana kuma ba da shaida a kai wani irin bala'i ne wannan da ya samu mutane tare da cewa al'asulu kai yanzu Allah ya ajiye ka ne a matsayin babu abin da za ka yi shaida a kan sai abin da ka sani روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل إذا عملت الله ثبت دريجة كفى بالمرء كذبا يا إسوى متوم يزم مقيتي أن يحدث بكل ما سمع ya ɗora yin zance ga dukkan abin da ya duk abin da ka ji sai ya ishe ka zama matsari a wata ruwa sun wa aiki ka fa bil mar'i isman ya ishi mutum zunubi an yi ka bai kulle ba kame duk abin da ka ji shi ka tsora ba da labarin ya ishe ka zunubi ba kome da ake ba da labari labari da alkur'ani shi ake bayarwa a ko'in labarin hadisan manzo Allah su ake bayarwa a ko'in amma abinda da baka gan shi ba baka san shi ba kawai wani ya rubuta ya jefa sannan igiyar shaitan kai kuma ta jawo ka ta zo ta haɗa ka da wani abu ka ci gaba da yin kwanan yan uwa suna biya muku wallahi tallahi sai ta yi bayanin wannan alaƙa allah ba zai barka wallahi tallahi sai ka yi bayani rantsuwa da ke duk abin da kai comment a kansa wallahi sai ka yi bayani kafa bil mar'i kadhiba wa kafa bil mar'i isman an ta'allu an yuhaddisa bi kulli ma sami duk abin da kaji sai kai magana kayi comment duk abin da ka gani sai kai comment kana shaida akan abin da baka gani da ido kana shaida akan abin da baka ji shi da kunnen ka ba kana shaida akan abin da baka san shi ba wata irin bala'i ne da ka zai baka da ake sannan abu dauda ya fitar da hadisi daga dan masa'u shi kuma yana cewa na ji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa sallam yace bi'za maqiyatu rajul za'am tir kamar kace Allah wajar da dukkan abin da mutum ya ji shi zai zai raya da wani hukunci kawai ya fara annabi ne Allah wajare da kai ya ce Allah wadarai da kai da duk abin da wani ya faɗa a rayawar ta ta ƙarya kai ma za ka zo ka bi kan wani abu wanda Allah ya ce Allah wadarai jama'a yanzu idan haka ne yi waɗanda manzo Allah ya wadarai da su suna da yawa kai baka ma sani ba wallahi a wani gurin annabi cewa ya rubba musallin la khayra fihi yace akwai masallata da yawa inji annabi yace wallahi ba alheri ta kare sharri ne kawai ta kare su kuma za ka ga wannan abin ra'ayin aibi sai an alkiyama ta tsaya a lokacin da ba za ka iya dawa ka yi gyara ba wannan babbar matsala ce kuma ma duk cewa aka yi dole sai ka yi magana akan magana wani dole ne to wa ka kasa shaidan ko kana jawo makanka musiba yake cewa laqad tarakna ما يحبه الله تعالى لنا ويرضى حقيقة أكيد وانا رأيوا دمكيه من برفع بند الله yake son mu yi kuma muka bar abin Allah ya yarda mana mu yi shi muka yi watsi ma yakrahu Allah wala yarda sannan sai muka ga kuma muke aikata abinda da Allah baya son mu aikata da abin da Allah bai yarda mu aikata shi a wannan rayuwar haka ake tafiya ne majoratin mutane sun bar abin da Allah ya dora musu kuma sun bar abin da Allah ya yarda su yi amma sun koma sun dauko abin da Allah bai yarda su yi ba kuma Allah baya son wannan abu kuma sai yi suke wala yarda Allah bai yarda da wannan abu ba kuma baya son sa amma duk da haka shi muke aikatawa kuma mun ki mu aikata abin da Allah yake so ne yau za ka ga ko akan mabiya na addini masu bin bayan malamai kala kala kowa bai yarda ya gaya wa malamin da gaskiya ba bai yarda in malamin zai kuskure ya gaya ba sai dai ta zuga malamin daga yaro ya ji ko daga mutum ya ji ka fara ambaton wani abu wanda sun san mai wannan abu to za su fara maka kabbara duk hadisan nan da Allah da za ka karanta ba za su kabbara ba duk abin da za ka fara yanzu ba ga shi an yi shiru ba to yanzu mu dauko faifayin wani malami mu saka za su fara kabbara ba ku taimaki ba ku taimaki al'umma ba ku taimaki ba ku taimaki malamin wala ba ku taimake su ba idan dai sun tsaya don su gaya muku gaskiya ku shiga aljanna amma a lokacin da suke gaya muku maganar manzon Allah ba za ku yi kabbara ba za ku ji mamaki sai a lokacin da harshen malamin ne ya kuskure ya ɗauko wata kalma akan wani to lokacin da ku ba da kabbara zaɓin ku yana tashi irin wai yanzu an burge ku a lokacin da shi ma kuskure ne ya same shi na harshe wannan bai ce wannan al'umma hatta mutumin da zai yi shekara ko wata da watanni yana koya mata addini ba za ta taimake shi ba wajen ya tsaya akan gaskiya sai dai ta taimake shi ya zaɓe hawa jama'a wannan firin al'umma ce ke zama ne ce mun bar abin da Allah yake so mu yi kuma abin da ya yarda mu aikata muka bari muka zo muka ɗauki abin da Allah baya son a yi shi kuma bai yarda a yi shi kuma muka koma muna yi daga nan to al'umma za ta shiga wani hali kenan halaka ya zama wartakabna ma karimahu Allah ta'ala muka hau muke ta aikata abin da Allah tabaraka wa ta'ala baya so shi ake aikata malai sai lana kila wa ta'ala kullum muna nan akan wancan ya ce ni ma na ce yau ka duba inda ce wancan wata magana wani mai tiktok bai dan ya samu yan kuɗi dan ya samu kwanawa. zai yanke magana ko ya hada ka da hukuma ko ya hada ka da wani wanda ba da shi ma kake ba baka san ma da shi ba shi kuma daga can in ya gani shi dan shi ma ya daga shi shi ma sai ya hau ya ƙara wata maganganu shi kenan sai ka ji ana ta cewa yanzu yanzu nan malam wani sai ka raji ne zafi yawa za ka kabbara ko kullum kabbara ko wallahi yanzu yanzu da ya sake rabi bai zaga kuma duk ziga ce wanda ba daidai ba ba daidai ba ne wannan mutumin da ya kayye magana a addini da wanda bai kayye magana ba duk magana a yi saboda ka ilimin ma bai da kima ahalinsa ba su suke magana ahalul hawa masu son zuciya su ne suke karɓar maganar malamai suke tura ta yadda suka ga dama wanda babu amana bisa amana in dai malami yana magana ya kamata ka ɗauko magana ba in dai maka daɗi kawai za ka ɗauko ba bisa amana in dai kana son ka isar da sako sai dai in kana da wani son zuciyarka to wannan kuma muna gaya muku ne jama'a saboda wallahi in an je lahira kada ka ce ba a gaya maka mun riga mun gaya maka ala bashi ka ci gaba da yi Allah bar shi ka bari amma wallahi ba ka da uzuri Allah ya riga ya shaida cewa an gaya ba abin da kake yi ba daidai ba ne ya rage maka alkilu wal qawl malaita ya da jita-jita da ƙarerayi da faɗar maganganun da ba su dace ba dan mara buyuta. ya halakar da gidan ɗakunan gidajen mu ya halakar da su ƙarya da ake yada ya halakar da gidajen wa farraqa bainal azwaj wal awlad wannan fitinar fa ta shafi ta raba tsakanin matayen aure da ƴaƴansu ta raba tsakanin iyaye da ƴaƴansu wa hallat bi sababihi al-khusumat saboda ya jita-jita da maganganun da ba su da tushe sababin su ya sa musu ya tashi da hukuma a tsakanin hukuma yanzu irin abin da yake yaduwa a cikin facebook ko a cikin tiktok ko a wani wani wata magana ba ta kai karar kawai ba amma wallahi ta hada tsakanin al'umma da kusu ko ta hada tsakanin kudanci da arewa ko ta hada tsakanin wani gari da gari ko ta hada tsakanin miji da mata ko ta hada tsakanin 'ya'ya da uban ko ta hada tsakanin makwabci da makwabci ko wani abu mai kama da haka duk kuma al'ummar nan ita take yada waɗannan abubuwa wanda ba su da tabbas Wani mushajara da kuma abubuwa na jayayya wa waqa asala wasu auren su ya mutu dan jita jita wallahi wani dan jita jita an ɗauko labarin matar da baya nan an gaya masa ƙarya ko an yi kwasin ɗin da gashi ko an yi wani abu daban ire-iren waɗanda abubuwa auren ke sun mutu da yawa wata mazzaka kayanin kusurar wal a'il irin wannan labarbaru sun raba sun yi ɗaiɗai da al'ummomi famili za ka samu wani ya shiga cikin ya yi rubutu kawai ya fulka musu an raba kan mutane kuma wallahi duk yawanci matasan nan suke wannan aiki inda za mu biya ga kan mutane da wuya ta samu wani mutum shekara saba'in yana irin wannan layi Yawancin duk matasa da suke wani abu bi gaflatina anil akhirah saboda kakkalar mu daga bari ne kowa yana ganin duk abin da ya a duniya ba hukunci an gama tunda mutane suna da ganin bayan wannan duniya ta tashi kuma za a kafa takardu can za su koma ba za su saboda haka daga duniya sai ka nuna ko Eh, bayan wannan duniya ta gaji za kuma a kafa kaduna na haka can za ka koma wa za ka je lahira wurin Allah ballanta na ya shari'a ko haka kake tsammani idan ku haka ka ɗauka mu kanka to kayar da kanka wa bi ya qaula Allah kuma saboda mun manta da fadin Allah fadin Allah da yake ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun mu'atid ba wani lafazi da zai fito farti akan wannan lafazin akwai rafi da a cikin ne mana sannan mun manta wa kawai sayyidi na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mun manta da maganar annabi da yake la yuballighuni ahadun an ahadin min ashabi shay'an wa inni uhibbu an akhruja ilayhim wa ana karim la hawla wala quwwata illa billah liman da Allah ne yake magana yace la yuballighuni ahadun an ahadin kada wani daga cikinku ku sahabbai kada wani ya kawo mun labarin wani akan wani daga cikin min ashabi daga sahabbai ba ba na so manzo Allah ya hana sahabbai duka da bada yace kada wani daga cikinku ya dauko labarin wani sahabi ya kawo ba na so fa inni annabi yace ni uhibbu ina son an afruda ilayhim kun fito kan sahabbaina in fita da in je wajen su wa ana salim ina mai kutacciyar zuciya ba tare da ta samu kiyayyar wani ba yanzu jama'a abin da kake rubutawa akan wani don falawa alheri kake faɗa ko gaba kake so ka haɗa tsakanin wani da wani annabi da ya ce shi yana bukata wa ana saribus sadar ina so in fita da lafiyayyen kirji ba gaba da kowa zuciya ta bata rike kowa ba yanzu dan Allah dan annabi irin abubuwan da ake fassawa a facebook da sauran dan Allah ana kwanta su saboda kowa ya kuɗi kare da lahira da ya rike wani a zuciya ko kuma dai so ake a haddasa gaba ba ba ne kuke ba za ku yi magana ba saboda abin ya shafe ku to ya za ku yi ni ma bayar da na iya dole na faɗa kai ma da ne ranar tashin ma na gaya ba kai ma da ne saboda ka ko ka yadda ko karka yadda ya riga ya zama hujja an gaya ba daga yau in ka zaki zuwa ka zaki wani kacin mutuncin da ka san abin da zai faru da kai gobe kiyama wallahi ta sani ka san abin da zai faru ga abin da annabi ya ce la yubligh la li ahad an ahad min ashabi kada wani daga cikin sahabbai na ya dauko wata magana ya zo ya biya mun akan wani ina son in fita daga cikin su ina da lafiyayyen kirji mutacce ba tare da na rike wani a zuciyata ba yau duk yawan tsifon inda ake ana son a haddasa gaba da a cikin zukatan wasu mutane ko kuma a dole sai an saka soyayyar wani a zuciyar wani wanda ma gajibi an fi ne saboda a samar da wata gaba hususan idan ya zabi maganar 'yan siyasa da sauransu malai ce wallahi na rantsa da Allah ma kasatin kuru zuga zukata ba za su ke kashe ba wa ma nubi min ar wallahi ba za a cire tausayi da rahama da kaunar juna a cikin zukatan mutane ba wa da mabtada adillahi ba za ku yi nisa daga barin Allah ba sai dan me ma'ana zuciyarku ba za ta ke kashe ba ba za a cire rahama a cikin zukatanku ba ba za ku zama kun yi nisa da Allah ba illa don wannan dalilin bi sababin ka wato kila wa ka wallahi sai dan wannan sababin kila wa kawai kana faɗan magana a cikin kanka da wannan yasa suka tunku suka ce kashi ko an yi wa'azi ba za ku ji da wannan yasa Allah ya cire muku tausayi da wannan kuma Allah ya sa kuka kai nesa da shi to an ga uku nan duk suka taru a kanka zuciya ta ke kashe an cire ma tausayi ba ka kusa da Allah ai ka gama yawo ka gama halaka wallahi kuma wallahi malai yace babu abin da ya ja muku wannan illa qila wa qala sai faɗan maganar da wancan ya faɗa kai ma bari ka faɗa wancan ya ce kai ma bari sai kai kuma akan ƙarya akan abin da ba ka da sani akan mala yace gibatun giba shine aibanta wani ka ambaci wani da abin da baya ana yi aiko to yanzu wanda zai cire kan mutum ya saka kan wani kuma yana rawa ga mutum a anguwa an zai shi da kirki da komai yanzu ka mai da shi ana masa kida ana rawa a facebook kuma kai ka ce wai dole sai Allah ya saka zama lafiya Ban mai za ka zama lafiya shi wannan da ka saka masa yanzu alheri ka ta samu na ba ta shi kai ko gyara shi kai aljaza'u min jinsil amal daga yadda kai aiki haka za a maka sakamako insha Allah wa ta'ala kai kuma in ba a ba za ka mutu kana rawa mutuwar ka za ka zo ka mutu kai daga can za mutu da wannan domin galibin abin da kuke yi sai Allah ya jarabce ku da shi wallahi galibin waɗannan abubuwa wallahi daga ƙarshen rayuwa sai Allah ya jarraba ka shi akan za ka mutu to kaga ƙarshe bai kyau Na haka ka gyara ghibatun wa namimatun ka ambaci mutum da abin da ba shi kenan ba wa namimatun da annamimanci da abin da aka sani shi ne ka tashi daga anguwar ku nan ka je can ka dauki zancen wani da ka yi don ka bata shi a gurin wani yanzu ka kuta tafiya da kafa ga wayar ka kai kai annamimanci ka sake ka nemo data ka saka ka sai zunubi da kuɗi. ka yi zunubi a rubuta maka zunubi a ajiye kuma gobe ma za ka sake wani ka ga uku wallahi wala ka ga uku mara wasu kuriyatun da ba ha kawai ka ɗauko wata wani ka lankwasa masa hanci ko ka lankwasa masa baki ko ka yi ji a yi faralari ko wani abu mai kama da haka duk ana yi za ka gamu da Allah wa kullu amala yace dukkan ta tabairul dukkan waɗannan kaba'ira ne na zurbai masu halakar da ta ta jirru shaka tana jawo maka shaƙiyanci duk mai yin wannan sai ka mai shi kafar ɗaya da shaƙi ne wata asa kuma za ka same shi halakacce ne hatta ni buyuti na waɗannan abubuwan yana halakar da gidajen sai da umar Allah ya da shi Umar bin Abdul Aziz Allah ya da shi yana cewa yashtaridu ala julasaihi shurutan duk wanda ya zo wajen Abdullahi ibn Al-Wato Umar bin Abdul Aziz ya zo ya zauna da shi to zai saka masa wata sharuɗa daga cikin sharuɗa wa qata an ahadu bi julasaihi abu na farko idan ka zo gunsa abinda zai fara sa maka sharadi la ta ta kallabu fi duniya ce ka zo guda ka kamun da kan duniya wannan sharadi ne zancen mai kawo kai kai yanzu da ka buɗe facebook wani zance kake la ta ta kallabu fi duniya duk abin da ya shafi duniya a jiye akwai bayan Allah waɗanda suke a TikTok ɗin ko a Facebook ɗin su kullum ya na abin alheri suna don su kuma kuma wallahi su kuma waɗannan yadda malami zai zauna ya isar da alheri a bashi lada wallahi haka za a ba su lada ba Allahu akbar ba ba maganar Allahu akbar ne ba magana sai ka ga ka gyara ba wai ka ce Allahu akbar gobe ka sake yi ba ita ba wannan ba za ka kai ta ko ina ballighu anni walau aya zalaka ku idan kun ko da aya da ka yi amfani da wayarka yi amfani da shafinka wajen isar da kafin Allah wajen isar da makarimin akhlaq wajen hada zumuncin mutane wajen kare addini wajen nema ma al'ummar ka ta musulmai mutunci duk abin da aka taba ta da shi aka yi masa kaide kai kokari da kare wallahi kai ka zama dafi'un anil umma inna allaha yudafi'u anil ladina amanu yanzu kai kana kare al'umma ne kana kare masu imani wannan shi ne ka yi amfani da damar kuma Allah zai baka lafiya sharadin umar bin abdulaziz na na biyu yadda la ta takallamu fi dunya kada kai mun magana akan duniya na biyu yake ke cewa la ta gasabu ahadan fi majlisi kada ka yadda ka kawo mana ba a majalisin kawo mana zancen wani a wannan gadin ba mu. wannan sharadi da kuma rike abdullahi bin umar umar bin abdul aziz yake saka na uku yake cewa la tamzahu fi majlisi abada wannan majalisin ba wai alfahari bane ba wuri bane wanda zai zama to gashi gashi a'a kada kai mana zancen duniya kada ka yi jibar wani kada ka yi mana alfahari a nan dukkan mu bayi ne na Allah ka yadda eh to zauna kun ba ka ba wannan majalisun na kallon ba ba za ka zauna ba wannan yanzu da Allah majalisun mu kaf wanda ne ake wannan magana kawai ne yanzu idan bai zo ba to yau majalisun bai yi daɗi ba saboda wai shi gwani ne wajen musu wai duk yadda aka yi ba a kada shi akan mu ya iya musu shi a aladdin sisali mai tsananin husuma ne ya iya musu za ka shagya in baka tuba ka daina alkilu wal qal an ce na ce jita jita mun munzirul kafar duk inda ka ji wannan abun yayi yawa to babu shakka yana yi wa gargaɗi wa mutane cewa hatsari ya yi kusan afkuwa a kan in ka ji ana irin waɗannan abu wa unwanu shaqa'i fil akhir kuma wannan shi yake tabbatar maka da cewa kai ta tsatse ne a lahira idan dai waɗannan maganganun za ka yi idza lam na ila Allah idan ba mu tuba zuwa ga Allah ya man istagala bil qil wal fa ya wanda yake ga da irin waɗannan da barbaru da ba su da kan gado isma'il qul ibrahim bun adham ga wani ba Allah da ake kira ibrahim bun adham yana cewa iz ja'a wato indama ja'a rajul lokacin da wani mutum ya zo maka fa qala lahu ya ibrahim ya kai ibrahim mas'alatun shagalatni bil laili wan nahar yace wata matsala ta shagaltar da ni da daddare da rana قال إبراهيم سي إبراهيم اتركني لا تشغلني فإن عندي من المسائل من لا به عليك yace kada ka shagaltar da ni domin ni abu na akwai wasu matsaloli wanda Allah ne ya saki ya kasu na ga matsalar da shagaltar da kai ba ruwa na ba ma zan saurare ko ballan suna ai ba ta kyale ni da nima ma matsalolin da suka dame ni suna nan a wajen Allah ne wa rike na ta shi kenan an yi maganin gulma ko ko ba maganin gulma ba to wanda duk za a kawo masa duk wanda za a kawo masa zancen wani idan ya kaɗe zancen ya ce baya son shi to Allah kuma ya ce zan kaɗe maka azaba ranar tashin karkiya ba amma yanzu nawa ne za ka da zancen wani bai gyara zama ba sai ce ga yaro ina jin idan ka fara ta to yanzu dama mutumin nan muna kallon shuru shuru a shi haka yake to shi kenan bai ya goya maka baya ku ci gaba da shiga zunubi haka ne ko kuma kunnuwan mu suna son jin wannan sannan mu suna son a gaya a gaya mu kunnuwanmu suna son jin aibin mutane sannan mu suna son su ji laifin mutane ba za mu share ba kada ya ibrahim sai ya tambaye shi tun da shi yanzu ibrahim ya ce masa shi ma da wasu matsaloli da suka jagaltar da shi wanda allah da ya zama sai ya ce masa mallabi shagalata kai bai ya shagaltar da kai قال إبراهيم في إبراهيم يتمر الثلاث مسائل شغلتني مسألوني قداؤك وتوسوس تشغل سدني سورة نكتك دامن ناك بانا كن وني يشغو من دوني أبو saurara ka ji matsalar shi ibrahim abubuwa uku da suka ja masa gaban ka shi yasa baya bukatar jin zancen wani baya gulma baya giba baya annabi manci baya son komai yace na farko abin da ya shagaltar da shi yanzu ya kame kansa ya zauna bari ka ya ce faɗin Allah da Allah ya faɗa a cikin littafin ya ce yau na tabbiya da wuju wata kuwa wuju Yadda akwai wata ranar alkiyama idan ta tsaya wasu fiskoki za su yi fari da hasken ubangiji da rahama wasu fiskokin kuma za su tashi baƙa kirin sai ibrahim ya ce fa'ala la adri ila ayyi fariqayn aqulu yadda ni ban san a wanne za a talibi ba shi sai a muka talibi na shi gamsu da wannan damuwar kai ma haka shi ibrahim ya ce wannan faɗin da allah ya ce in ya tada alkiyama wasu fiskoki farare wasu fiskokin baƙaƙe ne kuma kowanne Allah ya ambaci mazaukinsa yadda fararen suna cikin rahama baƙaƙen kuma sun kafin da baƙi ba ne yadda to ni yanzu abin da ya shagaltar da ni ban san kawace zan tashi ba a farar ko a bakar dan haka karka kawo mun zancen wani ina fama da kaina abin Allah kai haka kake ni haka nake haka muke duka to mu kiyaye waɗannan kwana suke suna sallah banda karatun alƙur'ani da istijibari ba abin da suke amma ka je da suke jin tsoro mu yanzu muna kwana muna dangalle muna kwana muna abin da muke kuma ba ma jin tsoron waɗannan ayoyi haka ne ko ta yace ban sani ba a cikin wacce zan kasance mimman tabyadu wujuhu aw mimman taswaddu wujuhu yadda zan kasance cikin wanda fuskar ku take fari ko za zan kasance cikin wanda fuskokin ku suke baki ban sani ba dan haka yanzu bana bukatar jin zancen wani ko giba ko annabi annabimanci ko zaki wani ko radar wani ko wani abu bai kuma da ban bukata wannan ɗaya ke kenan daga cikin abubuwa uku da suka shagaltar da shi na biyu yace azaniya na biyu shine qawluhu ta'ala faɗin Allah da yace in an tada alkiyama yau mata a fi kullu nafsin tujadilu an nafsin kaga wani wannan hoto ba abin da yake duk wannan abin da ake hoto yake kawo ranar da za alkiyama za ta zo yau mata fi kullu nafsin tujadilu an nafsin ranar da kowace alkiyama idan ta zo kowace rai za ta yi musu da kanta za ta yi jayayya ce ba ita ta yi kaza ba ita ta yi kaza kuma ita ta yi. sai Allah ta in mun ta da mutane fa min hum shaqiyyun wa sa'id ji tashin alkiyama dai ne, ko kai shaqi ne ta tababbe dan wuta ko kuma kai shiryayye dan aljanna yace to wannan abun ya dame ni ni ban san wannan abun shi ya gargar da ni dan ka ba ni da lokacin da zaka kawo mun zancen wani ba ni da lokacin da zaka kawo mun gibar wani ko ka zagi wani ko ka bata wani ce ba ni da wannan lokacin وأنا لا أدري من الأتقياء أم أم من من السعداء بل سني فأنا دكتين شقيين وكما أنا دكتين وأنا دكتين شقيين مثلا تبين كنوكو الثالثة تأكو yace wanda ya tagantar da ni ba zan iya zaki wani ba zan iya sauraron maganganun wani ba shine faɗin Allah da yake fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir Allah din an tada al-qiyama wata jama'ar aljanna za ta tafi wata jama'ar kuma wuta za ta tafi ya ce to ni ban san a wance nake ba Dan me zan tsaya ina zage zage yaushe kuma zan tsaya ina gibar wani yaushe zan tsaya ina ɗora hoton wani ina masa kaza da kaza yaushe zan tsaya ina ɓata wani yaushe zan tsaya a cikin uku nan ba inda na san ina zan yi za ka tashi cikin waɗanda fuskar su kai fari ko baki za ka tashi cikin shakiyai ko shiryayi za ka tashi cikin yan aljanna ko yan wuta waye zai biya mana hukumar yanzu a cikin kunna ba wani jirgi kawai wallahi ba ka san yadda Allah zai da kai a shekina wannan abin ya kai ya dame ya kai in kafan ta ka yi tunani yanzu idan ka mutu ka dubi da wannan zafi da ake a yanzu zafi ne wanda tana aiki tana waje ko kana aiki iska kana kaɗawa za ka nemi abin fifita yanzu cikin kabari dan Allah dan annabi kai ina cikin kabari waye kai musu mafifici waye zai ce musu ba wutar lantarki waye zai ce musu ba iska waye zai ce ba a yi ruwa ba ba wanda ya ita wallahi sai su kaɗai suka san halin da suke ciki kai ba ka san halin da suke ciki ba malam kowa zai ci zuwa wani. Dan me za ka tsaya kana zagin wani ba ta kanka lokaci kawai da ke kana tara ma kanka gajiya da bala'i ba kai ta nake ba na haka cikin ukun nan a wanne kake a taɓaɓɓe ko a shirye a ɗan wuta ko ɗan aljanna a wanda fuskarsa ta yi fari ranar tashin alkiyama don zai shiga rahama ko kuma a wanda fuskarsa ta yi baki zai shiga wuta wanne kake ciki ibrahim bin adam amma yake waɗannan abubuwa guda uku sun suka galtar da ni dan haka ba na buƙatar zancen ya jama'a mu taimaki kanmu da kanmu wallahi mu ji kanmu da kanmu linurati Allah ta'ala mu kiyayi Allah fi aqwalina cikin maganganun wa asma'ina da abubuwan da muke kunnawa muna ji na da kide mu kiyayi Allah da ayyukan sako da muke kunnawa muke ji da maganganun sako da muke yi mu ji tsoron Allah wa abu sarina mu daina saka idanuwan mu cikin kallon haram wa fi jami'i harakatina mu ji tsoron Allah cikin harkokin mu na kasuwanci da da gonakan mu da ofisoshin mu da duk inda muke aiki mu ji tsoron Allah fi sakanatina inda muke zaune cikin dakunan mu wa linatazakkara kuma mu tsora tunani tunani da zamu mu dora tuna fadin Allah da ya ce wa nukunju lahu yawmal qiyamati kitaban yarfa'u mashhur ikra kitaba fa fa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba kowa ya tuna ranar tashin alkiyama za mu fitar maka abin da ka aikata littafin ayyukan za ka gan shi a buɗe a gaban an farbaza shi an ce takarda na bayan ɗin aikinsa idan an fara warin shi iya kallon idanunsa ba za ka aikinsa ba kuma sai ka karanta tsawon takardar in ka kallara idanunsa watakila ya ci kilomita guda ko to takardar aikin ka tafi wannan tsawon kuma Allah haka zai buɗe maka jiya sai karanta Allah kai mana mai kyau Allah Allah Allah ka kiyaye mu ya Allah daga muna ayyuka Allah kai mana mai kyau Allah ka yafe ba amma wallahi tallahi mu daina wallahi mu daina ina ya muku wallahi tallahi mu daina mu kiyayi Allah da gaske ki da gaske Allah ya yanzu ko hadiri Allah ya dauro da iska mai karfi ba wanda yake tare shi wallahi dai ta rusa gidanka ta wuce ba yadda zaka ta yi kuma Allah in ya tashi karɓar ranka wallahi haka zai karɓa kana so ba so haka zai karɓa ka kiyaye Allah wala dukkan mu haɗu mu kiyaye Allah wallahi tallahi kowa ya kiyaye Allah ka kiyaye Allah wallahi bar ganin yarin sarka ba inda za ta yi duk tsofaffin duniya daga gangu da irin yadda ka fara suka fara kuma haka suka tsufa kuma wallahi kai ma haka za ka tsufa idan Allah maka tsawon rai sai an kai lokacin da ba za ka iya tashi ba wallahi haka rayuwa take wani kurji da kuyo mal kiyamati kitaban yalqahu manshur Allah zai ce ikra karanta ka karanta littafin ka da kanka yau kai za ka yi wa kanka hisabi dole ka ga cewa nayi kaza nayi kaza nayi kaza ba na alheri ba dama ka boye nayi kaza nayi kaza na alheri ya kamata kowa ya tsaya ya tunanin wannan lokaci muna ganin nan za mu aje insha Allah sai haɗuwa ta gaba na gaba za mu magana akan al-hayatu tayyiba na san kowa yana son rayuwarsa ta yi daɗi to ta za a yi ta yi daɗi za mu gaya maka hanyoyin da rayuwa za ta bi ta yi daɗi za ka rayu a wannan duniya rayuwa mai daɗi kuma za ka mutu cikin daɗi za kuma ka tarar da daɗi insha Allah Allah ubangiji ya taimake mu ya kai mu gobe eh zabi zabi addu'a ana na to akwai sanarwa kamar haka ajin na koyar da shi wani wanda tafiya na rajin فضل التحميل وبذل العمليات والاتباع da كريم كاتب فينا أمنا suna sanar da al'umma cewa sun ba da sai da kwamfi shiga wannan karatu wajen kwamfi da wasu suke nera dubu biyu ranar karatu a sabar da lari tara zuwa goma sha ɗaya a harabar makarantun ije da yau duk masu bukata ko ƙarin bayani a cikin su a harabar makarantun za su biya kudin sanarwa su biya kudin ha to ka san mu muke muna ne je ka yanzu sun ji an ne akan ba wa ta ya tabo ce da ma'aikata na kan su na Allah ban yi kai musu lada maganin karatu abu ɗaya ne shi ne kadai abin da Allah ya faɗa wattakun laha ya tafi tsoro na wayo Allah da kullum ba ku ilimi kawai sai ya kula ya gani me yake yi na sabo ya daina imamu shafi'i yana cewa duk wanda ya tara da zunubi ba zai gane ne ne saboda ilimi haske ne na Allah ko baya fashi a inda ake zunubi don zunubi duhu ne shi ko Allah baya sa hasken sa a inda da haka idan yana son ilimi kawai ya tsare dokokin Allah Allah ya ce ka yi ka yi Allah ya ce ka bari ka bari wannan shi ne maganin karatu sadidan duk inda ka shiga a duniya wannan shi da haka ka ji tsoron Allah kafa yau wannan ba ta abu ko a ne ya yace ai mai da ba ya to zona ba da shiru ai ba haka abin da kuke to Allah dai ya sa daidaita to wani ya ta addu'a kamar da tabbata ai addu'a kullum yin take kowa da mutum ne cikin addu'o'i اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوات بحمد قوات بحمد الدعاء أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه يا الله منا توصل لي رسول يا بك يا تركي أبنجد يا الله منا رقوك يا الله ترحمر أبنجد كي منا دافر أتوان وطن الله كيا في منا قرى قرى يا الله الله كأن شامد قبل موتا يا الله أبنجد كتربي أذن يا الله كتربي تراتتكم يا الله كتربي سلولم يا الله كتربي رقوكم يا الله Allah ka karbi sujadar mu ya Allah ka karbi addu'o'in mu ya Allah ka yafe mana kurakuran ya Allah ka ji dan iyayen mu da suka mutu ya Allah ka ji kan malaman mu da suka mutu ya Allah mamatan mu da suka riga mu ya Allah ka yafe mu ya marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya ya Allah su lafiya cikin mu Allah ka tsara su lafiya ya Allah matasan mu ya Allah muna roƙo kai riko da kwakwarin su ya Allah zuwa ga abin da zai musu amfani duniya da lafiya Allah ka sauƙaƙa musu aure ya Allah ubangiji ka haɗa su da nagartattun bayan Allah ya Allah waɗanda suke aiki a cikin su ka gyara musu aikin su ya Allah masu karatu a cikin su ka ba su buɗi ya Allah waɗanda suke da aiki ka da sana'o'in su ya Allah da kasuwancin su ya Allah wannan garin kai masa albarka ya Allah Mai martaba sarki marigayi Allah ka yafe masa da haskaka masa ya Allah waɗanda ya bari a baya ya Allah kai musu albarka kai musu jagora ya Allah jihar mu ka sanya mata zaman lafiya ubangiji muna roƙon ka kai mana albarka a cikin ya Allah ka tare mu ya Allah ya Allah waɗanda suke zo su zalunce mu a cikin jihar ubangiji kada ka ba su dama Allah kada ka ba su dama Allah kada ka ba su suke Allah ka gigita su ya Allah Allah ka rasa yadda za su Allah ka kidi masu ya Allah ubangiji kada ka ba su dama ya Allah ba kuma su zalunci al'umma su ɓace musu al'amuran su Allah kada ka ba su dama Allah kada ka ba su dama ya Allah muna roƙon ka kasar mu ka zaunar da ita lafiya ya Allah kasar mu ka ba mu lafiya ya Allah ba mu kawai sun naka ta arewaci da gabaci da sauran wasu gurare ubangiji ya Allah muna roƙon ka idan ba za su ya Allah ka naka sa ya Allah ka naka sa muna jajantawa mutanen barbo daga irin bala'in da ya faru a cikin muna roƙon Allah ubangiji ya ji waɗanda suka mutu waɗanda suka yi asara kamar yadda da gurbi matakan da suke jinya ka warkar da su ya Allah ya Allah ka tsare mu da tsaronka ya Allah ubangiji ka tsare mu da tsaronka ya Allah ubangiji ya Allah dukkan waɗanda suka taru a waɗannan wuri suna da buƙatu ga alheri Allah ka biya musu buƙatu ya Allah ya Allah waɗannan mutane idan an koyar da su ya zalunce su Allah kada ka ba shi dama Allah kada ka ba shi dama Allah idan sun tashi komawa gidaje ka bayar da su gidajen su lafiya ka haɗa fuskokin su da iyalan cikin farin ciki Allah ka ba su lada الله تبارك لا لا نبغى قرار القرآن الله كيف كذا جوز لازية الله تبارك لازية الله كتارة مصر أرضك الله كورك الله سودة قريش لازية الله كربا مصر أتيري الله يا الله هنا ربك كعمك وقد نسأله يا الله وجدي كربا هنا أزال بي كنونا مصر ورس يا الله كنونا مصر ورس يا الله وجدي كتيب كيم أكرس يا الله الله كتيب كيم أكرس يا الله الله كتيب karba mana ibadar Allah ka karba mana ibadar Allah ka karba mana ibadar Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka tsare jihar Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka yi mana albarka ka yi wa dukiyar mu albarka ka yi wa ƴaƴan mu albarka ka yi wa matan mu albarka ka yi wa gidajen mu albarka ka yi wa jihar mu albarka ka yi wa kasuwancin mu albarka shagunan mu kai musu albarka gonakan mu kai musu albarka ya Allah ubangiji kai wa rayuwar mu albarka gaba daya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin